الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفأد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واصطن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na lahadi 18 ga watan rabi'in sani a shekara ta 1441 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 15 ga watan 12 a shekara ta 2019 miladiya makon da ya gabata mun fara karatu cikin suratul a'la inda muka cike da ƙarshen aya ta biyar a cikin surar ko ta hudu za mu tashi ta biyar za mu fara da faɗin Allah maɗaukakin sarki sanu uka falatansa kuma wannan shine darasinmu na biyu a cikin sura mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك باليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى Malam ya ce wa mata kaddama abin da ya gabata daga farkon Sura zuwa aya ta biyar fit tauhidi bayani ne game da tauhidi, Kaɗai ta Allah da dukkanin abin da ya shafi haƙoƙinsa su subhanahu wa ta'ala. To da haka watan zihihi da kuma tsarkake shi ta'ala mabuwayi, kuma shara ilar risala sannan abin da zai biyo baya kuma shine batun manzanci. wa isbatiha da tabbatar da ita kenan idan muka hada da farkon sura da kuma abin da za mu shiga daga aya ta shida kalmar tauhidi ta haɗu la ilaha illallah muhammadun rasulullah kalmatu shahada wa kalmatul ikhlas fakala sai ubangiji ya ce sanu ƙuri uka da sannu za mu karantar da kai alƙur'ani falatansa ba za ka manta ba kalmar falatansa ba za ka manta ba ko kuma kada ka manta lamun ɗin tana ɗaukan ɗayan fuskoki guda biyu ko ta zamo lamun nahayi hani ne ko kuma ta zamo lamun nafiya korewa ake ma'ana ana korewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mantuwa game da sha'anin wahayin da Allah subhanahu wata'ala zai yi maka maganar da ta fi fitowa fili falatansa ba za ka manta ba korewa ce ba hanawa ba ne domin inda hanawa ne ita la annahiya tana daga cikin jawazin na fi'ili amri an gane ko to da kamata ya sai a ce falatansa wannan alifu almaksura din sai a shafe ta an gane ko to amma tunda ba a yi haka sai nuna lamun din ba lamun ce ta hani lamun ce ta korewa wanda ita lamun ta korewa ba ta da tasiri a cikin fi'ili da haka Allah subhanahu ta'ala yake fala sa ba za ka manta ba to shin wannan ayar tana korewa annabi yiwuwar mantuwa a cikin dukkanin al'amura ko a wani bangare daga ciki a cikin wani bangare daga ciki ba duka ba domin a waɗansu ayoyin ƙur'ani ya tabbatar da cewa annabi yana mantuwa mantuwa ba mustahili ba ce a cikin haƙƙin annabawa annabawa sukan iya mantawa Allah kaɗai shine wanda baya mantuwa kuma dukkan wani dan adam yana iya mantuwa annabi adamu shi ya fara mantuwa daga nan ƴaƴansa suka gaji mantuwa daga wajensa walaqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma mun yi umarni ga annabi adam inji Allah amma fa sai ya manta wa lam najid lahu azma ba mu same shi da jajircewa ba to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace da shi wa in ma yunsiyannaka shaytanu فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين in shaidan ya mantar da kai to bayan ka tuna karka sake zama waje ɗaya da azzalibai kaga wannan ya nuna annabawa suna mantuwa a wata ayar ce, wa dhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada kada ka kuskura ka ce zan yi wani abu gobe sai ka ce insha Allah to amma idan kuma mantuwa ta kama ka baka ce insha Allah ba to daga baya kuma sai ka ambaci ubangijinka wakul kuma ka ce asa ayi hadiya ni rabbi iris ubangiji na ya shiryar da ni li raba min hadha rashada shi yasa na kusanci wannan shirya to da ka dai annabawa suna mantuwa Allah kadai shine baya mantuwa duk wanda ko ba annabi ba darajarsa ba ta kai ta annabi ba dan yayi mantuwa ba abun mamaki bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rafkanuwa har a cikin sallah kuma ya tabbatar da cewa rafkanuwarsa ta sallah mantuwa ta sashi abdullahi dan matsu cikin sai muslim yace wata rana manzo Allah zai mana sallah mai raka'a hudu sai ya sallama a raka'a biyu sai da muka tuna masa muka ce bi fa aka yi to sannan sai manzo Allah ya tashi ya ƙara ciko biyin sai ya sujada sai ce inna ma ana basharun mislukum ansa kama tansauna fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutum ne kamar ku ta wannan fuska ina mantuwa kamar yadda kuke yi in ne mantuwa ku tunatar da ni an gane ko to da ka dai da aya ta ce falatansa ba za ka manta ba ba tana nufin dukkan mantuwa ta hana annabi ko ta kore masa ba akwai mantuwar da yake yi wa annabi ya yi akwai mantuwar da annabi ba ya yi mantuwar da annabi yake yi malamai suka ce fil af'alil balaghiyya ayyukan da Allah madaukakin sarki ya sa shi yi dan ai koyi da shi dan isar da sako to yakan iya yin mantuwa a cikin su kamar sallah an gane ko amma al’aƙawalul balagiya zantuttukan da Allah ya gaya masa ya ce wa mutane to wannan baya manta su maza Allah baya manta in Allah ya ce faɗi kaza to ba zai manta ba zai faɗa amma don ya ce aikata kaza to yakan iya mantuwa a babin aiki amma baya mantuwa a babin magana suka ce domin mantuwa a babin aiki wannan ɗan adantaka ce amma mantuwa a babin magana ka ce wane ka ce wa wane kaza sai ka manta to ya nuna baka ɗauki saƙon da muhimmanci ba duk saƙo mai muhimmanci dan aike baya manta shi to ina ku ga saƙon Allah subhanahu wataala mafi girman saƙonni masu muhimmanci kuma ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda mafi girman magana a wajensa ita ce zancen mahaliccinsa da haka manzo Allah baya manta wahayin da Allah ya masa na cewa isar amma yakan iya manta umarni da aka yi masa na cewa yi kaza yi kaza yi kaza shi ma abin da ya sa a nan annabi yakan yi mantuwa don a bambance tsakanin tsaba da tsakuwa don a bambance tsakanin Allah da wanda ba shi ba kowaye domin idan aka ce annabi baya mantuwa ta kowace fuska to a nan ya zama daidai da Allah Allah kaɗai shi ne baya mantuwa ta kowace fuska annabi Musa ya tabbatar da haka cikin tattaunawa su da Fir'auna قال فما رب قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينفع فرعون ya tambayi annabi Musa to in ka ce Allah ne ya aiko ka ba mu labarin alƙaryatun farko da suka wuce yanzu ina suke ya za a yi da su ina ne makomarsu me zai faru gare su kala sai annabi Musa ya ce da fir'auna ilmuha inda rabbi sanin zamunan da suka wuce da mutanen da suka shuɗe yana wajen ubangiji fi kitabin kuma duk ya rubuce shi a littafinsa la dillu rabbi wa la yansa ubangiji baya batal lissafi ubangiji baya mantuwa subhanahu ta'ala to kaga Allah shi aka korewa mantuwa korewa ta mutlaka korewa kake ba kaidi ta kowace fuska a zantuttukansa baya mantuwa a ayyukansa baya mantuwa amma annabawa a zantuttukansu ba sa mantuwa a ayyukansu suna yin mantuwa mu kuma mai mantuwa a zantuttukan mu kuma mai mantuwa a ayyukan mu to da ka Allah ya ce da manzansa sani kuri uka falatansa za mu karanta maka ba za ka manta ba to me yake nufi da za mu karanta maka ana nufin za mu karanta maka ƙur'ani kamar yadda Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayanahu hadisi ya tabbatar sahi na ibn Kuzaima daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda Abdullahi dan Abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da malaika Jibril yake kawo masa wahayin Qur'ani saboda shauki na ya ga ya haddace tun kan Jibril ya gama biya masa sai ya fara bita ya fara bita yana nanatawa idan kana so ka haddace abu sai ka rinka nanata shi kana bitarsa to manzo Allah sa ne ya haddace Qur'ani ya sa yana haka tun kafin ma Jibril ya gama karanta masa to sai Allah ya ce a'a ka daina haka la tuharrik bihi lisanak ka daina mammotsa ka da karatun Qur'ani li ta'ajjala bihi dan gaggawar ka ga ka haddace shi inna alaina jam'ahu mun yi maka alƙawarin mu zamu tara maka shi wa qur'anahu kuma mu zamu koya maka karanta shi an gane ko fa idza qara'nahu kawai dai in muna karanta maka shi fattabi qur'anahu ka bi karatun ka saurara kuma inna alaina bayanahu sannan kuma daga baya zamu zo mu bayyana maka ma'anoni kai ma ka je ka bayyana wa wadansu. to tun daga nan sai manzo Allah ya daina wannan mummotsa bakin sa idan ana karanta masa Qur'ani dan ya ga ya haddace domin shi yanzu Allah ya bashi garantin zai haddatar da shi ba tare da yayi yunkurin haddacewa ba yanzu duk wanda ba annabi ba in yana so ya haddace Qur'ani sai ya ji an dora mai kuma ya zo ya yi bita ya nanata ya nanata kwakwalwa ta bambanta da kwakwalwa wani in ya nanata sau biyu sai ya haddace wani sau goma wani sau ɗari wani ma sai ya kai dubu kan ya haddace su ne idan ka je makaranta allo za ka ga wannan kowa da irin baiwar da Allah ya masa wani kullum yake rubuta sumuni wani kullum ma zai rubuta rubu'i wani kullum zai rubuta nufi wani kullum zai iya rubuta izu wani sumuni sai ya yi sati kai wani sumunin ma sai yi wata wani ya maimaita sau goma wani ashirin wani ɗari wani ɗari biyu wani ɗari takwas wani har dubu ɗaya to shi annabi duk Allah ya ɗauke masa wannan wahala me ake tsoro ba dai mantuwa ba to ba za ka manta ba kuma manzo Allah ya gaya mana babu wani abu a duniya wanda ya fi saurin haɗuwa da haɗarin mantuwa irin karatun Qur'ani duk wani zance da ka sani a duniya kakan iya daɗe ba ba ka manta shi ba amma ban da ƙur'ani ƙur'ani yanzu da ka yi sakaci yanzu da ya tafi yanzu da ya tafi shi yasa manzo Allah a hadisi yace ta'ahadu hadha alquran fa wallazi nafsi bi yadihi lahuwa ashaddu tafallutan min al'ibli fi uqliha kuke tattalin wannan alqur'ani ta hanyar bita takara tilawa jadare a rinka karantawa a sallah a yi tukuri a yi musaffa da hanyoyin da za a bi a rike a yi satu duk a yi domin manzo Allah ya ce fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa lahu ashaddu tafallutan qur'ani ya fi saurin kubucewa min al-ibli sama da raqumi fi uquliha a cikin dabaibayinsa raqumi yana daga cikin dabbobin da suke da saurin tsinkewa in an daure su to qur'ani ya fi saurin tsinkewa da gujewa daga hadda daga kwakwalwar wanda ya haddace shi sama da yadda raƙumi yake da saurin gujewa da tsinkewa daga jikin igiya in an ɗaure shi da shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da Allah ya ba shi garancin cewa ba zai manta ba amma kun ga irin yadda yake kokarin karantawa ko da yaushe a cikin takara yake ko da yaushe a cikin tilawa yake wani lokaci ya karanta da kansa wani lokaci ya ce a karanta masa sallallahu alaihi wasallam duk me wanda yake nunawa mu ma in muna so qur'ani ya tabbata a kwakwalen mu sai muna bita sai muna karantawa sai muna maimai sai muna musaffa sai muna mudarasa to da ka Allah yake sani kuri uka falatansa za mu karantar da kai qur'ani ba za ka manta ba to anan ma zahiri kamar ayat tana nuna duk qur'ani annabi ba zai manta ba haka ne haka ne amma aya ta gaba za ta nuna akwai wanda zai manta domin ya tabbata cin hadisai da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi makuwar karatu wata rana annabi yana sallah wata aya ta kulle masa yayyen ya wuce ya kasa wucewa da aka idan da sallah ya juyo ya kalli mamu sai ga a ciki akwai ubayyu dan ka'ab wanda ubayyu dan ka'ab gangaran ne manzo Allah yake da kai muka yi sallah yake da ni aka yi sallah yake me yasa baka tayar da ni ba yake ne mutum dan girmama annabi ya sa bai masa istiftahi ba amma annabin da kansa ya nemi cewa ai masa to wannan kenan sannan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah Qur'ani ya sake kulle mai yayi gaba yayi baya yayi gaba yayi baya ayar gaba ta zuwa ya kasa wucewa ya hakura ya ruku'u akai sujada akai sallama da aka idan da sallah sai ya juyo sai ya ce ya kuma mu ku rinka gyara alwalaku da ku domin yawancin mantuwan limamai mamu suke ja musu alwalar da za ka yi buja-buja da tsarkin da za ka yi buja-buja zai biyo ka har masallaci to a ƙarshe sai a kama limamin ka liman in yi mantuwa ya daɗe bi ruku'u ba kai ma za ka ji a jikinka ba dai sauri kake ba to an kulle ma limamin me ya jawo wannan buja-bujar da kai kaga sarki ɗau sauri ya haifi nawa kenan da da wannan malamai suka ce in dai a sallah laifin mamu yana taɓa liman to kuma ina a rayuwar kullum da kullum yanzu talaka kullum laifinsa shi shugaba shugabanni shugabanni wanda da yawancin laifuffukan shugabannin waye ja mu muka jawo mu muka jawo mazala ya nuna mana wannan aikace a sallah qur'ani ya kulle mar ya idar da sallah ya juyo ce da mamu su rinka kyautata tsarki su rinka kyautata alwala domin makuwar da yayi rashin cikar tsarkin su da cikar alwalar su ya jawo masa kaga kenan wani laifin mamu ke jawowa liman to da dai wannan hadisai sun nuna manzo Allah sallallahu ya dan yi mantuwa a wasu wajaje na karatun Qur'ani kenan ya nuna ayar ba tana nuna ba zai mantuwa ba duka sai dai tana nuna 99.9 na Qur'ani manzo Allah ba zai mantuwa ba amma ba a rasa digo ɗaya da zai iya mantawa to sannan mantuwar ba wai mantuwar ne ya tafi duka ba mantuwar ya manta yanzu amma an jima ya tuna ya manta yanzu in wani ya tunatar da shi ya tuna an gane ko to da haka wannan yana iya faruwa shine a aya ta gaba sai Allah yake illa ma sha Allah fala tansa ba za ka manta ba illa ma sha Allah an tansahu fa tansahu sai dai abinda Allah kan ya ga dama ya so ka manta to wannan ba makawa sai ka manta amma dai duk wani abu da ke sa dan adam ya mantuwa kai za mu tsare ka ba zai mantar da kai ba to sai mu kalli makarantar qur'ani me yake sa su mantuwa ina yan makaranta allo ina gaddawa ina hafizai me yake sa ɗan? makarancin ƙur'ani ya mantuwa na daga ciki idan ya raba hankalinsa shi yasa za ku ga masu karatun ƙur'ani ba su a haɗa karatun ƙur'ani da wani abu sun yadda da cewa in dai za ka yi wa ƙur'ani kishiya to za ka samu matsala kishiya ne ko da karatun ilimi gardi in ya cika gardi ko kawa'idi baya karantawa kawai ƙur'ani yake karantawa hujjarsa ba wai bai yadda da kawa'idin ne, kawa'idi zai raba masa hankali a ƙur'ani to shi ya gwammace kuwa ya zaɓi ƙur'ani akan kowane ilimi akan koma ne gardi in ya cika gardi a lokacin da yake neman tilawa ko sana'ar kirki baya yi sai dai ɗan abin da ba a rasa ba wanda za a samu na cin abinci irin ƙananan sana'o'in da ba sa shagaltar da mutum wanda ake kiransu da tsirfa tsirfa ƙananan sana'o'i wanda da ka ga mai yin su ka ba yi bane dan a tara kuɗi yi ne dan a samu biyan bukata irin yankan farce irin wankin takalmi irin ɗinkin kwaɗo da linzami irin wankin hula kai ka san waɗannan sana'o'i ba sana'o'in tara kuɗi bane amma dai dan kar a rasa na siyan sabulu kar a rasa na siyan garin rogo kar a rasa na siyan kuli-kuli in an je to waɗannan abubuwan yau da gobe ta nuna cewa mai karatun ƙur'ani in ya karkata zuwa ga wayancan to ko shakka babu haddasa tana iya samun matsala to irin waɗannan abubuwan shi annabi ko zai yi su ba za su haifar masa da matsala a tilawarsa ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ane masa wahayi kuma yana sana'arsa yana kasuwanci to sannan yana daga cikin abubuwan da suke rabawa gaddi hankali ko suke cinye tilawa ai ma aure kana tsaka da neman qur'ani shi yasa ma garada suke cewa ne suke cewa mace kura ai an masa kura wai kura mai cinye tilawa kenan kura mace kenan da ka gandi baya aure in yana neman tilawa sai dai in tilawa ta haɗu to manzo Allah ne masa wahayi yana da mata tara ba wacce ta taba masa tilawa ko daya ka gama anar falatan sa duk abin da ke haifar da matsala ga tilawa kai ko kayi shi ba zai haifar ma da matsala ba to ballanta na uwa uba manzo Allah shine shugaban duk duniya a lokacin da yake raye duk wata matsala in ta taso sa ake zuwa ga matsalar iyali ga matsalar al'umma ga wahayi ana tsaka da yi amma babu abin da ya taba masa tilawarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka Allah subhanahu wa da yace illa ma sha Allah ba za ka manta ba sai abin da Allah ya kaddara na abin da zai iya faruwa na wata rana kai makuwa ko makamancin haka to wannan kuma dan adantaka ce to sannan yana daga cikin abubuwan da Allah ya togace a nan cewa annabi zai manta mantuwa ta dindindin shine ayoyin da aka shafe domin Allah ya nuna akwai ayoyin da yake canja su da waɗansu manan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha to a ka'idar Allah idan zai cire wata aya daga cikin Qur'ani lokacin da yake wa annabi wahayi sai ya sa annabi ya manta da wannan ayar daka ko da annabi ya zo zai karanta wannan ayar in Allah ya cire ta to karatun ba zai yi ba yayi yayi ya karanta ta ba za ta yi ba to yana idan da sallah sai ya tabbatar da cewa to wannan ayar yanzu an cire ta ina fata ta fahimta to daka wannan bi yana karkashin illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya so to wannan babu makawa ubangiji subhanahu wataala zai mantar da kai shi baka da yadda ka iya mala yace ma taqra'uhu wa hadha bi ishara minallahi Allah subhanahu wa ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wa sallam wannan kam yana daga cikin nuni da Allah subhanahu wa ta'ala yau annabinsa ta hanyar bashi aya bayyana wacce take a bayyane ala subuti risalatihi bisa ga tabbatuwar manzancinsa wa hiya an yaqra alaihi jibrilu ma yaqra alaihi shine mala'ika jibrilu zai karanta masa duk abin da yake karantar da shi min alwahyi na wahayi wa huwa ummiyun tare da cewa shi ummi ne baya karatu baya rubutu la yaqra'u wa la yaktubu fa yahfazuhu kuma zai haddace duk abin da aka karantar da shi din wala yansahu kuma ba zai manta ba to wannan yana daɗa tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin mutumin da bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma a zo a karanta masa abu kuma ya haddace wannan yana nuna baiwa ta musamman da Allah yake bance shi da ita wanda wannan mu'jiza ce gagaruma ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi to sannan malamai suka ce a lokaci guda wannan yana nuna tabbatuwar qur'ani a matsayin littafi daga Allah subhanahu wata'ala kuma kasantuwarsa ya fifici dukkan sauran littattafai domin sauran littattafai annabawan da suka aka saukan musu da su in ban da su ba wanda ya iya kiyayewa amma manzo Allah ya kiyaye littafinsa kuma kaso da yawa na al'ummarsa sun kiyaye kaga wannan ya nuna fifiko da falalar manzancin annabi da littafin da aka bashi akan sauran annabawa da kuma littattafan da aka basu malaki wa hadhihi al-aya wannan aya ta dullu tana yin nuni alal mu'jizati bisa ga mu'jiza gagara kwaikwayo min wajhaini ta fuska biyu al-awwal fuskar farko annahu kana rajulan ummiyan shi annabin da aka yi wa wahayin wannan gagara kwaikwayon lissafi qur'ani ummiyin annabi ne baya karatu baya rubutu fahimzuhu li hadha al-kitab da haka kiyayewarsa da haddacewarsa ga wannan littafi almutsawwal mai tsawon gaske mai girman gaske min zairi dirasatin ba tare da ya karanta ba wala tikrarin ba tare da ya maimaita ba khariqul lil ada wannan abu ne wanda ya saba wa al'ada ya saba wa hankali ba a fiye samun wannan ba ko ba a taɓa samun wannan ba a cikin ɗaiɗaikun mutane a duniya baka iya karatu ba baka iya rubutu ba a kawo ɗingime mai littafi a baka ba tare da ka biya ba ba tare da ka maimaita ba kuma ya zauna a cikin kwakwalwarka wannan bai taɓa faruwa ga wani ba in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam da haka malai ce fa yakunu bi makka kuma a ce wannan ya faru a makka fa hadha ikhbarun an amrin ajibin kamar anan Allah yana ba mu labari ne ga wani al'amari mai ban mamaki mukhalifun lil adati wanda ya saba wa al'ada sayaqa'u wanda zai auku fil mustaqbali anan gaba domin lokacin da ita ayar ta sauka qur'anin ma bai gama sauka ba yana tsakane da sauka shi yasa ma a farkon ayar aka yi amfani da sa'ut ta'khir ko sinul mudara'a sanukuri uka da sannu za mu karantar da kai mun nufi ba mu ma karantar da kai din ba za mu karantar da kai a nan gaba da shi ne malai ke sai kawo fil mustaqbali wa kad waqa'a kuma abin ya auku kamar yadda Allah ya faɗa fa kana hadha ikbarun bil ajib fa yakunu mu'jizan da ka wannan abu ne na bada labari bil ghaibi na abin da zai faru a nan gaba na gaibu wanda ba wanda ya san shi sai Allah fa yakunu dan haka ya kasance mu'jizan abu ne wanda yake na mu'jiza ya gagari mutane su kwaikwayi irin sa ثم ذكر هذا سنن Allah ya ambaci cewa hakan li yakunu zai kasance khassan bin nabi ke bance ga shi annabi ba'da zikril hidayati al'amma bayan Allah ya faɗi cewa ya shiryar da mutane baki ɗayansu, kuma sai nuna ya wari manzo Allah ya masa wata shiryar ta daban fi qawlihi wallazi qaddara fahada a ayar da ta gabata da yace allazi qaddara fahada kaga wannan hidaya ce amma Allah ya shiryar da duk mutane zuwa ga abin da ya dace da su na bukatunsu na yau da kullum ya rayu dan ya halicci ɗan adam ya nuna masa rayuwa irin ta yan adam ya halicci dabbobi ya nuna masa rayuwa irin ta dabbobi ya halicci kifi a ruwa ya tsara masa rayuwarsa a can ya shirya da ishi ga reta wannan hidaya amma kowa an masa tasa to amma a nan kuma ana ware manzo Allah ana nuna shi kuma za a ba shi kulawa ta musamman sanu ka kuka falatansa illa ma sha Allah an tansahu sai dai abinda Allah ya so zaka manta bi nasqi tilawatihi ta hanyar shafi sa. wa hukumihi da kuma hukuncinsa li hikmatin iqtada zalika saboda wata hikima ta ubangiji wacce ta hukunta haka bi sababi tarbiyatin nasi a sanadiyyar rainan mutane hikimar nasko a cikin qur'ani shine dan tarbiyantar mutane an gane ko a yau a ce ayi kaza idan mutane suka saba suka saba sai kuma a ce to a ƙara saboda shi dan adam a ɗabi'arsa baya iya yin abu ta farar ɗaya shi yasa Allah ya halicce shi a hankali a hankali daki daki kuma yake koya masa abubuwa daki daki yanzu jinjirin da aka haife shi ba zai iya cin abinci ba amma ba wai dan baya ci ba amma ba zai iya ba saboda a wannan matakin abinci ya masa nauyi amma wata rana in ya girma kaga yana gandar loma sai ka manta kamar ba shi ne wancan wanda da yake da raunin da ba zai iya cin abinci ba to kaga a hankali a hankali yaro ba zai iya tashi ya fita a guje ba zai kasance tun a farko ana ɗaukar sa a tsimman goyo ya zo ya fara zama ya zo ya koyi rarrafe ya ma fara karya kafar tukuna kamar zai rarrafa da sannan ya zo ya fara rarrafawa ya zo ya fara tatata sannan ya fara koyon tafiya daga nan daga nan kuma har wata ranka ga ya falla a guje to kaga haka Allah ya halicci yan adam mataki mataki hali bayan hali to haka ma wajen saukar da wahayi a yau Allah sai ce mu kaza saboda ya san in ya ce mu babban ba za mu iya ba amma idan muka fara yin na kasan a hankali a hankali muka saba sai a zo a ƙara daga nan shi ma muka saba sai a ƙara to da haka har sai mu kai iya gejin da ake so mu kai yanzu kun ga sallah farkonta raka'a biyu ake yi kadai biyu da safe biyu da yamma ba wannan biyar din ake yi ba raka'a goma sha bakwai ba haka ba biyu kawai da safe biyu da yamma to a hankali a hankali da mutane suka yadda suka saba da wannan sai kuma aka zo aka ɗora har aka kai ga wannan mataki da ake a yau to haka nan da azumi da azumin ashura kawai ake yi kwana ɗaya tak a shekara goma ga watan muharram ana nan ana nan aka zo aka shar'anta ramadana to haka haka Allah subhanahu wataala yake tarbiyantar bayinsa. to wannan shine hikimar nasko shafa wani hukunci da wani ana nan ana nan ana kaza sai a canja sai a komo kaza duk da cewa a wani lokaci akan iya shafa hukunci ya zama kuma wanda aka maye da shi din ya ma fi shi sauki to amma me hikimar haka malamai suka ce hikimar shine Allah yakan so ya sauƙaƙa wa bayan sa, wani lokaci kuma ya ƙara musu lada duk abin da kaga an shafe to wanda ya shafe shin sai ya zama daidai da shi a lada ko ya fi shi amma ba zai taɓa zamowa ƙasa da shi ba shine Allah ya ce na'ati bi khairin minha aw misliha in muka shafe wata aya ko wani hukunci to sai dai mu zo da wanda ya fi shi ko mu zo daidai da shi ta fuskar lada amma ƙasa da shi ta fuskar wahala to da haka Allah subhanahu wa ta'ala yakan shafa hukunci ta hanyar mantar da annabi sallallahu alaihi wasallama karanta ayar da hukuncin ke kunshi a cikinta to shine mala yake cewa a nan da Allah yake illa ma sha Allahu sai dai abin da Allah ya so shine abin da Allah ya shafe wannan zai mantar da kai shi bisa ga mashi'arsa kuma hikimar hakan shine dan ya tarbiyanci bayinsa fa yanzilu hukumun sai ya sauka yunzilu hukumun fa yanzilu hukumun sai wani hukuncin ya sauka kusa yuqsadu bihi tarbiya wanda shi ma ana nufin tarbiyyantar mutane da shi wata raki da kuma dora su akan mataki na sama wanda ya tsare na farkon thumma yunsaku hukmuhu sannan daga baya a shafe hukuncin na bayan wa tilawatu kuma a shafe karanta shi Ba da an addal da bayan ya riga ya yi da sakon da aka so a isar da shi a karan farko malai ce wan nasku shi dai shafa hukunci da wani sabitun bi shar'i ne a shari'a fil hakami a cikin hukunce hukunce fi jami'il milal salifa a dukkanin shari'o'in da suka wuce a addinin annabawan da suka wuce su ma akwai nasku haka mu ma a addinin mu akwai annasku to sannan ka'idar nasku yana kasancewa ne a cikin hukunce hukunce baya kasancewa a cikin labarai domin qur'ani da kuke gani abu biyu ya kunsa ya kunshi labarai ya kunshi hukunce hukunce hukunce hukunce yi na yi bari na bari labari kuma ana gaya maka abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza ya faru ko abu kaza a nan gaba zai faru dangane da abubuwan da za su faru kafin tashin alkiyama ko bayanta to hukunci na annasku baya shiga sai bangaren gina yi bari na bari baya shiga bangaren labarai shi yasa Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila kalmomin ubangijinka sun cika sidqan fil akhbari wa adilan fil ahkami gaskiya cikin labarai duk labarin qur'ani gaskiya ne adalci cikin umarni da hani duk abin da Allah ya ce a adalci ne babu zalunci a ciki duk kuma abin da Allah ya ce bayi su bari adalci ne bai cuce su ba bai zalunce su ba to ba za ka taɓa jin ƙur'ani ya ba da labari a wata sura kuma a wata sura a zo a ce wannan labarin an canja ba haka bane saboda ai shafe hukunci baya shiga cikin labarai nasko baya shiga cikin me labarai yana shiga ne cikin hukunce hukunce domin idan nasku ya shiga cikin labari to ya zama karyata kai da kai in yau na zo na gaya maka labari gobe sai na zo na ce ba haka bane yanzu waye karyata wani ni na kai kaina da kaina kenan na gano kuskure na a labarin jiya da shekaran jiya to Allah ya fi karfin yin haka saboda shi cikakken masani ne ba yadda za a yi kuskure cikin labarin da yake ba wa mutane shi yasa yake wala yunabbi'uka mislu khabir ba wanda zai baka labari irin masani shine Allah subhanahu wataala to da ka Allah bai taɓa faɗo wani labari a Qur'ani ya zo ya ce ba haka bane domin shafewa ba ta shiga ɓangaren ne labarai amma hukunci Allah ya ce ai kaza daga baya ya ce a canja to wannan ana samu shi kuma wannan ba ta waya bane tausayin bayi ne idan yau na ce da kai yi sallah goma gobe sai na rage ma na ce yi biyar me nema tausayi nema sassauci nema to shi ka sassauci ƙara girma yake ga mai yin sa shi ko ƙaryata kai da kai a cikin labari rage ne daraja yake ga wanda yake wannan to shi Allah baya wannan subhanahu wata'ala yahudawa sun yi inkarin qur'ani wai ya za a yi zama littafin Allah tunda yau yana cewa ai kaza gobe ya ce a daina wanda kuma wannan ƙarya ne na farko sun yi hakan ne ba wai dan ba su sani ba sun sani amma su suke su wawantar da hankulan mutane duk wanda aka gaya masa haka yau Allah ya ce a yi abu gobe ya ce a faka kenan ya karyata kansa da kansa ya za a yi Allah ya haka na wannan ƙur'anin ba daga Allah ba ne? za ka yadda da haka to amma yadda abin yake a fili shine a wancan babin Allah baya haka amma a wannan babin yana haka yin haka ku a wannan babi wannan ba wani sabon abu bane kuma ba ta waya bace bal ma ka mala ce kuma da suka yi wa qur'ani karan tsaye a wannan babi ai duk sauran littattafan su ma haka ne a taura akwai nasku a cikinta akwai hukunce hukunce da yawa wanda da akwai su a taura daga baya aka canja su linjila akwai haka sufi ibrahima akwai haka zabura ta annabi duk littattafan da suka gabata akwai nasku a cikin su yau Allah ya ce ai kaza gobe ya ce a sassauta gobe ya ce ya fasa an gane ko shine Allah subhanahu wataala ya ce kullu ta'ani kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura qul fa'atu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin kafin sauka a taura dukkan wani abinci halal ne ga yahudawa su ci an gane ko amma daga baya da a taura ta sauka sai ta togace wasu abinci cika ta ce banda kaza banda kaza banda kaza kuma ita a taura duk ta bayani akan haka kafin in zo kaza kaza ne kaza kaza ne kaza kaza ne amma yanzu ba haka bane ba haka bane ba haka bane na daga cikin irin waɗannan misalai shine lokacin annabi yaqub yana raye a duniya ya yi rashin lafiya shi kuma annabi yaqub abin da ya fi so a duniya cikin abinci nonon raƙumi da kuma naman raƙumi sai wa Allah bakance ce ya Allah in dai kawar warkar da ni daga ciwon nan da ya addabe ni na rasa magani to ni kuma zan zaɓi abincin da na fi so in daina ci sai ku Allah ya warkar da shi to tun daga nan annabi yaqub sai ya daina cin naman raƙumi ya daina shan nonon raƙumi to shi kuma annabi yaqub shine asalin uban yahudawa domin shi ya haifi 'ya'ya guda goma sha biyu har da yusuf a ciki wanda waɗannan 'ya'yan nasa su suka haifi yahudawa baki ɗaya a duniya su ne kakannin yahudawa to waɗannan 'ya'yan na annabi yakub sai suka ga in aka kawo nonon raƙumi gidansu sai baban sai ce a fita da shi in aka kawo naman raƙumi gidansu sai baban sai ce a fita da shi sai suka ɗauka ma cin nonon raƙumi da ko shan nonon raƙumi da cin naman haramun ne to amma lokacin da annabi musa ya zo bayan shuɗewar zamani ya zo da littafin attaura sai attaura ta nuna a ci a sha nonon raƙumi a ci naman raƙumi shi nan ba a samu nasko ba an samu nasko jiya ana hukunci kaza ya kuma me an canja Shi shine Allah ya ce, min qabli an tunazzala taura tun kafin attaura taura ta sauka haka abin yake amma idan sun yi maka musu sun ce hakan bata faru ba kul ka ce da su fa'atu bit taurati to ku zo da attaura taura fatluha in kuntum sadiqina a karanta za a ga wannan labarin a cikin in ku masu gaskiya ne to haka kafin zuwan attaura halal ne mutum ya auri 'ya'ya biyu mata gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ka auriya da kanwa a lokaci ɗaya fa yar kishiyar kanwar kanwar kishiyar yar kuma in ka ga dama ka haɗa su gida ɗaya kafin attaura ana haka domin shi ma annabi yaqub ya ya auri mata biyu a lokaci guda ya da kanwa su ɗaya su ɗaya amma daga baya da attaura ta sauka sai ta ce a'a kar a sake haka shine qur'ani ma ya faɗa wa an tajma'u bainal uqtayn illa ma qad salafa kar ku sake hada ya da kanwa uwarsa ɗaya ubansa ɗaya a lokaci guda ku aure su amma an yi ada sai dai yanzu kar a sake kaga duk wannan ya nuna a shari'o'in baya akwai nasku daka in an samu nasku ma a qur'ani ba abin mamaki bane ba kamata ya yi musun qur'ani cewa ba daga Allah yake ba a sakamakon haka sai dai a daɗa gaskata shi kan cewa daga Allah yake domin ya yi kama da sauran littattafan da suka zo daga Allah ɗabi'ar ta zama iri ɗaya ta wannan fuska da haka shine abin da malam yake faɗa a nan yake cewa nasku tabbataccen abu ne a cikin hukunce-hukunce cikin dukkan shari'o'i illa fi ma ya masul aqida amma banda a abin da ya shafi aqida baka taba jin wani wata aya ta ce Allah ɗaya wata kuma ta zo ta ce a'a yanzu ya zama biyu ko ya koma uku an gane ko ba za ka taɓa samun wannan ba duk abin da yake na aƙida in an faɗi ɗaya a ko ina sai dai a yi ta nanatawa sai dai a yi ta nanatawa amma ba za ka taɓa jin an ce an fasa ko an janye ko an canja ba min sifatil ilahiyya na daga sifofin Allah wal asma'i da sunayensa alhusna kyawawa wa sifatu rusuli da sifofin manzanni alaihi musallatu wassalam amincin Allah ya tabbata gare su alwajibatu waɗanda suke tabbatattu fala yadkhuluha an-nafsu irin waɗannan maganar shafe hukunci ba ta shiga cikinsu ubangiji madaukakin sarki ce innahu lallai shi allan da zai mantar da kai abin da ya so ka manta ya alamun ya san abin da yake a fili min alqawli na daga zantuttuka wal fi'li da ayyuka wa ma yakhfa kuma ya san abin da yake boye min huma na zance da aikin bayi kamar yadda yake wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa da kamar malai ce fa kullu nafsin dukkan wani shafe hukunci hasala da ya afko fil hukumi cikin hukunci fa inna ma huwa li hikmatin iqtada zalika ka sani wata hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala ta hukunta haka wani yassiruka da sannu za mu sauƙaƙe maka al'amura lil yusra dan ka kai ga samun sauƙi mala yace lil yassirka lil yusra za mu sauƙaƙe maka al'amura lil shari'ati sahala dan ka ji daɗin bautawa Allah da shari'a mai sauƙi wa hiyal islam ita ce musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa mana addinin musulunci kuma ya sa mana ƙa'ida a cikinsa ta sauƙi kullum muna faɗa muna nanatawa duk inda kaga musulmi yana shan wahala to ɗayan biyu ne suka faru ko duka biyun ko ɗaya daga cikinsu ko dai ya zama jahilci ko son zuciya amma in ba haka ba musulunci kullum addinin sauƙi ne sannan cewa addinin sauƙi ba yana nufin kuma ka zama ɗan shantakewa da miƙe ƙafa ba abin da ake nufi da sauƙaƙawa duk abin da Allah ya ce bayansa su ya san za su iya Allah baya ɗora wa bayi abin da ya san ba za su iya ba duk ku abin da Allah ya ce ka yi in kai ba za ka iya ba to ya ɗauke maka yin wannan abin saboda ka'idar yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra kullun nufin Allah ya sauƙaƙa muku baya son ku shiga wahala yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa manufar Allah shine ya sauƙaƙa wa bayansa domin ya san ya halici bayansa da rauni ya halici dan adam yana da rauni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bamu misali da ka'ida game da wannan yace salli qa'iman asali duk mai sallah an zai sallah yayi a tsaye sai ce fa in lam tastati fa qa'idan in tsayuwar ba za ta yi ba sai kai ne a zaune fa in lam tastati in zaman ma ba zai yi ba fa alal jambi to ka shingida kai sallar ka a kwance fa in lam tastati in a kwancan ma ba za ka iya ba falyumi ima'an to mutum sai rinka nuni waj'al ruku'a ka ahfada min ruku'ik in ka zo wajen yin nunin sujada ta fi ƙasa akan nunin ruku'u don sujada ta fi ruku'u yin ƙasa to kaga yadda ake sauƙaƙa ma a madadin ka ce ba za ka yi sallah ba duka in tsayuwa ce ta gagara tsayuwar an ɗauke ma a madadin ba za ka yi sallah duka ba in dai za ka iya a zaune ya a zaune a madadin ka ce ba za ka yi sallah ba in ba za ka iya yi a zaunan ba yi nuni kwanta haka wannan shine sauki na me na shari'ar musulunci da haka Allah subhanahu wata'ala yana nufin mu da sauƙaƙawa wani yassiruka lil yusra yuridu Allahu bikum yusra to sannan idan ka hada shari'ar musulunci da shari'o'in da suka gabata baya nan zaka gane saukin shari'ar musulunci a addinin annabi Musa addinin at-taura dukkan wani ba yahudan da ya zo fitsari ya yi sakaci fitsarin nan ya fallatsi jikinsa ko ya taɓa tufafinsa to in jiki ne sai ka goge wajen da dutse ya yi jini sannan jasa ta fita ruwa baya tsarkake musu jikinsu in dai suka yi sakaci najasa ta taɓa jikinsu dukkan tufafinka in ka kuskura fitsari ya taɓa to sai dai ka yanke wajen in za ka tsoma shi a teku ruwan ba zai tsarkake maka shi ba to kaga wannan yana nuna maka mu ta mu shari'ar da sauki su ta su fa da wahala shi yasa a cikin roƙon da annabi ya yi mana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina ya ubangiji kar ka dora mana alaƙaƙai da wahala irin yadda ka dora wanda suka gabace mu to sannan su a shari'a su duk inda ibada ta kama ka ba za ka yi ba sai ka je inda annabin ka yake sai ka je masallacin da annabin ya gina sannan in kai za a karɓa yanzu inda a ce yanzu zamanin annabi musa ne kuma a ce akwai yahudawa a kano to in sun yi sallah in lokacin sallah sai allah ba zai karba ba sai sun tafi inda annabi musa yake a can baitul maqdis sun yi sallah a can sannan allah zai karba to amma manzo allah sallallahu alaihi wasallam da yake ka tana da yawa sai yace ce wa ju'ilal liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulun min ummati adarkathu as-salah falyusalli ni da al'ummata an sanya mana ƙasa ta zame mana tsarki ta zame mana masallaci duk wani daga cikin al'ummata inda sallah ta riske shi ya sallasa ba sai ya zo inda nake ba kaga wannan ma sauƙaƙawa ce sannan a al'ummomin da suka gabata ba a cin ganima in an yi yaƙi tsakanin kafirai da musulmai duk dukiyar da musulmi suka samu daga hannun kafirai sai dai a banka mata wuta a ƙona ana ji ana gani amma ba za ka ci ko daidai da dabino ba to amma mu ko sai Allah subhanahu wata'ala ya halatta mana idan an yaƙi na musulunci musulmi suka nasara akan kafirai to dukiyarsu in suka tara ta zama ganima sai shugaba ya raba wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an maza Allah yake uhillalliyal ghana'im an halatta min cin ganimomi da ni da al'ummata to kaga wannan duk yana nuna sauki na shari'ar musulunci tsanani na shari'o'in da suka gabace mu kuma a musuluncin ma dukkan wani hukunci da aka shar'anta mana a cikinsa akwai sauƙaƙawa sauƙaƙawar shi ne yi yadda za mu iya ba dole yadda zan iya haka za ka iya ba to amma abin da ake so kai ka yi yadda za ka iya nima in yi yadda zan iya kullaha mastafa'atum ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa gwargwadon ikonku gwargwadon iyawarku kila abin da na iya ba za ka iya ba kila abin da ka iya ba zan iya ba kila abin da muke iya wa'ancan ba sa iyawa to kowa ya yi iyayensa wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum i'malu ala makanatikum inni amil an gane ko to sannan Allah subhanahu wataala ya gaya mana suwa zai sauƙaƙawa bayan mun ce addinin musulunci addini ne na sauki. kuma Allah madaukakin sarki ya yi wa manzo Allah alƙawarin zai sauƙaƙa masa kuma Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana sharuɗin da suke sa ka ci sauƙin addinin musulunci fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla afa amma man a'da wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lisra wa amma man bakila wastaghna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra Allah ya ce man a'ada duk wanda yake kyauta wattaka kuma yake kiyaye dokokin Allah wa saddaqa bil husna kuma ya yadda da tashin alkiyama da aljanna fa sanu yassiruhu lil yusra wannan zamu hada shi da saukin rayuwa zamu hada shi da sauki cikin dukkan al'amuransa ma'ana ko a cikin musulmi wanda ya fi ka imani sai ya fi ka saukin rayuwa wanda ya fi ka kyakkyawan mu'amala sai ya fi ka saukin rayuwa wanda ya fi ka imani da Allah sai ya fi ka saukin rayuwa ga ka kai musulmin ne amma kana cikin wahala saboda gazawar imaninka to yana daga cikin saukin rayuwa komai mutum ya rinka yinsa cikin sauki ba tare da tsanantawa ba komai a rayuwarka a same ka mai saukin kai maza Allah yace in dan kasuwa ne a same shi mai saukin siya mai saukin siyarwa mai saukin karɓar bashi nazarallahu imra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan izaqtaba Allah ya albarka ga ɗan kasuwar da mai saukin siya mai saukin siyarwa mai saukin karɓar bashi malamai suka ce me saukin siya me saukin siyarwa me saukin karɓar bashi saukin siya a wajen siyar kakka ɓata lokaci cinikin minti biyar ka kai shi kwana biyu ana ta saboda neman sauki saboda tsabar zilamar son abin duniya yana hararan za a yi masa saukin dubu ɗaya da aka yi ta jan kafa ya ta jan kafa magana ta ita ƙare kila wani ma sai yayi wasu alƙawarruka na ƙarya kila sai yayi rantsan ƙarya to kaga baka sauƙaƙa wa kanka ba ka jawo kanka wahala ko irin mata da zaka ga sun je kasuwa akan sauƙin naira biyar sai su yi hiran minti ashirin sai ta buɗe baki suna hira da 'yan kasuwa haba mai sunan kakata haba kai kamar fana san to ina sauki a cikin siya ina sauki a cikin siyarwa ko a ce sakamakon neman ragin naira ashirin ka tashi daga rijiyar lemo ka tafi sabon gari ragin naira ashirin ba za ka siya a gadar karuwai ba irin kasuwannin na kan hanya kaga ai ka sha wahala yanzu naira ashirin din nan da ka tafi neman ta a sabon gari to kuma in a garin tafiya kuma ka gamu da wani abu ko dan a daidaita sau ne ya ja ma riga ya keta ma ina sauki dinkin rigar ba sai ka kashe naira ashirin ɗin ba ko wani abu dai makamantan haka ita rayuwa Allah maɗaukin sarki yana son mu sauƙaƙa wa kanmu kada mu tsananta wa kanmu yanzu babban abin da zai nuna maka tsanantawa a rayuwar mutane da ƙarancin wayensu da ƙarancin wayewarsu sai an zo maganar ɗaurin aure kullum na faɗar wannan ina nanatawa amma la'alla kila wani ba zai fahimce ni ba amma na san tabbas waɗanda muke rayuwa da su a yankin rijiyar lemo kurna ba turawa in ina faɗar wannan magana suna fahimta ta ranar da muka fi shan azaba muka fi shan wahala a wannan unguwannin namu ranar asabar da lahadi saboda ɗaurin aure tafiya tsakanin gadan nan ta ƙofar ruwa zuwa ka dangane har da mulkar ba ta wuce tafiyar minti goma fa amma wallahi ranar asabar da lahadi in baka wasa ba sai kai awa uku a waɗannan wajajen duk mutane sun fito kamar an busa kahon tashin alkiyama wai ɗaurin aure za su kamar ba a komai a duniya sai ɗaurin aure mun sha faɗar wannan mun sha nanatawa manzo Allah yana raye sahabbai suna nan sai su aure ba su gaya masa ba auren Jabir sai da manzo Allah ya ga alamar angwanci a tare da shi ce ko ka yi aure ne ma Jabir bai gaya masa ba ka ce Jabir baya mutunta annabi amma yanzu kai ba a zo ma daurin aure ba ka daina magana da mutum wani ma sai da muka gayyace shi bai zo to bai zo ba da bai zo ba auren bai dauri ba amma ka fito na fito ya fito duk mun fito mun zo mun tare a bakin titi kuma titin gashi kwaya ɗaya kwal shi kenan kamar rai gashi nan kwaya ɗaya kwal in ya doɗe shi kenan an shiga uku saka mutane suna azabtar da kansu inda a ce irin waɗannan tarurrukan wani abin tashin hankali ne wani abin a zo a gani ne da sahabbai ba za su rinka yin irin wannan taron ba sa gaya wa annabi ba amma muna da hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba da sahabbai a madina a tare da annabi wani ma jiya suka rabu yau ya ɗaura aure bai gaya ba amma annabi bai ce kayi min laifi ba baka kyauta ba saboda wannan ba matsi shugani to haka yanzu misali idan malami ne inda ya bude wa'azin daurin aure ya shiga uku yau wannan zai gobe wancan ma zai jibo wancan ma zai kai ba za ka huta ba su suna aure kai kana shan wuya suna aure kai kana shan wuya kuma da wayo da wayo masu wali masu wa'azin aure sun kashe walima sun mai da ita wa'azi wanda asali aure ba wa'azi ake masa ba walima ake amma dan wayo ba za su yanka nama a ci ba sai su ta gayyato a ku zo ku ta hamma ha ha da ka tara wa'azi ka samu mutum biyu uku ka yanka musu rago ku cinye shikenan nan ne kai sunna amma wa'azi ba shi ta yi a masallaci to kaga ire-iren waɗannan abubuwa wanda Allah ya sauƙaƙa addini ya sauƙaƙa mutane suke zuwa suke tsanantawa kansu a su to wannan yana nuna ƙarancin imani karancin fahimta dama duk lokacin da imani ya yawaita a zukatan mutane to Allah madaukin sarki zai sa musu fahimtar rayuwa ya sauƙaƙa musu ita domin ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in dai kuka ji tsoron Allah imani ya kaka gida a zukatan ku to Allah zai sauƙaƙa muku rayuwa duk wani kulli sai ya warware muku shi cikin sauki duk wani abu da zai zama matsala sai ya zama ba matsala ba a wajen ku ku dinga ɗaukan abubuwa yadda ya kamata cikin sauki to da dai addinin musulunci yana daga cikin abubuwan da ya bambanta da su akan sauran addinai sauƙaƙawa yana daga cikin abin da imani yake sa wa mutum shi a rayuwa ya albarkace shi da shi shine kusanta sauƙi a cikin dukkanin al'amuransa komai ka same shi mai saukin kai mai fahimta mai kaza mai kaza mai kaza abin da zai zama tashin hankali a wajen ka shi idan mutum yana da imani an gaya masa sai ga to me wannan ai abu ne mai sauki cikin sauki za a iya warware shi cikin sauki za a iya warware shi da dace Allah ya ce wani yassiruka lil yusra fa kai wa'azi in nafa'ati dhikra in dai ka san wa'azin zai yi amfani lafazin fa zakkir ma lai ce ayi nasa ka kirayi mutane ila Allah zuwa ga Allah bil qur'ani ta hanyar karantar da su Al-Qur'ani. in nafa'ati dhikra in ka san wa'azin zai yi amfani ko in nafa'ati dhikra idza nafa'ati dhikra domin wa'azi yana amfani kalmar in anan malamai sun mata fassara biyu wasu sun ɗauke ta a matsayin iza na fa'atin zikira ma'ana iza a zarfiya domin ku a halin da kake wa'azi to wa'azin yana amfani wasu kuma sun ɗauke ta in a shartiya ka yi wa'azi in ka san wa'azin zai yi amfani to sai mu duba mu gani menene yadda fassarar za ta fita idan an ce inda ma'ana iza ko inda ma'ana sharaɗi ma'ana Allah subhanahu wataala yana umarta annabi da ya wa'azi domin wa'azi yana amfani haka ne ko shakka babu wa'azi yana amfani amma ba kowa yake amfana ba kuma ba a kowane lokaci yake amfanin ba kuma ba a ko ina yake amfanin ba da ka sai wasu malamai suka fi rinjayar da cewa in din sharɗiya ce ma'ana ka yi wa'azi in ka san inda za ka yi wa'azin wa'azin zai amfani in ka san wanda za ka yi wa'azin wa'azin zai amfane shi wanda kuma za mu ji wane ne wanda wa'azin yake amfanarsa a gaba to da haka malamai suka ce masu waɗanda ake wa'azi dole ne a kasa su gida uku in mun ɗauka cewa sharaɗi ne Allah yake cewa a yi wa'azi in wa'azin zai amfani kenan in ba zai yi ba kar a yi to sai malamai suka ce waɗanda ake wa'azi gida uku suka kaso akwai maqtu'un bi nafsihi mutumin da ɗari bisa ɗari an san in an masa wa'azi yana masa amfani wanda wannan shine mumini wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kamar yadda aya a gaba za ta ce sayazakkaru mai yaksha mai yakhsha shine almu'min duk mai tsoron Allah in an masa wa'azi wa'azi ne masa amfani إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون kaga waɗannan wa'azi ne masa amfani kai tsaye akwai mutumin da kai tsaye in an masa wa'azi wa'azin baya masa amfani maqtu'un bi adami nafsihi kai tsaye an san wa'azin baya masa amfani ko shakka babu Allah ya faɗi irin waɗannan da yawa a cikin Qur'ani innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim dishawa wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibuna ko waɗanda Allah ya riga ya musu tofin alatsi ne ya kaddara musu shiga wuta tun azal wa'azi baya taɓa musu amfani irin mutanen annabi shu'aibu da suka ce sawa'un alaina a wa'azata am lam takun min alwa'izin mu fa duk ɗaya ne ko kai wa'azin ko kakka yi ba abin da zai canja mu ba abin da zaka ƙara mana ba abin da zaka rage mana to irin waɗannan mutane malamai suka ce su ne waɗanda Allah yake nufi a nan in ka fassara inda ma'anar shar'i fazakir in na fa'atin zikira, kai wa'azi in ka san wa'azin zai amfani in ku ka san irin waɗannan ne wanda ba zai wa amfani ba to kar kai musu to da haka wannan ka'ida ce Allah ya bawa annabi kuma ya bawa kowa ba wai sai annabi ba ba wai sai wa'azi ba duk wata magana da ka san za ta yi in ba za ka yi in ka san ba za ta yi amfani ba kar kai ɓata lokaci ne da yawa daga cikin manya waɗanda wasu su ma ba su san wannan ayoyin ba amma yau da gobe by experience ta hanyar gogewar rayuwa sun san akwai inda magana take amfani akwai inda ba ta amfani yanzu wani babban zaka je ka ce dan Allah ya sa baki a waje kaza a yi ma kaza in ya yi tunani ya san in ya faɗa ma aikin banza ne ba a ji sai dai ce kawai zan yi amma ba zai ba saboda ya san in ya yi magana ma ba za ka yi amfani ba to shi duk lokacin da kai magana a inda ka san ba za ta yi amfani ba kuma kana da mutunci mutuncinka ne ya ne ya zube mutuncinka ne ya zube abinda Allah yake nuna wa annabi anan kar kai abinda zai zuban maka da mutunci duk mutumin da ka san ba zai saurare ka ba bata lokaci ne ka biye masa bata lokaci ne ka karanta masa aya yanzu ka karanta ayoyi ka ja hadisai abinda ya kamata a ga mutum yana kuka ko zuciyarsa tana raushi tana rauraya amma sai ka ga ya kece da dariya to yanzu akwai wulakancin da ya fi wannan haka babu abin da ya fi wannan kashi na uku Shi ne wanda malamai suka ce muhtamal akwai mutanen da zai yi wa'azi ya musu amfani zai yi ba zai musu amfani ba to anan babu laifi in an yi wa'azi waje biyu ya halatta a yi wa'azi ɗaya daga ciki ma tabbas ne ɗaya daga ciki kuma ƙila wa ne shi ne wajen da ka tabbatar da wa'azin zai yi amfani da wajen da kake zaton wa'azin zai yi amfani amma waje ɗaya kaɗa an kar a yi wa'azi Allah ya ce domin in ya zama sharaɗi ne ka yi wa'azi in wa'azin zai amfani to abinda haka kishiyar hakan ke nuna wa kar ka yi wa'azi in ka san wa'azin ba zai yi amfani ba domin in kai haka to ya zama ɓata lokaci kuma ya zama wulaƙantarwa ga ayoyin Allah da kuma mai da su abin izgili ga waɗanda ake yi wa irin wannan wa'azi domin za su yi wasa da ayoyin Allah da haka Allah subhanahu wataala ya ce fa zakir in nafa'ati dhikra malamai suka ce wannan ayar ba hana wa'azi take yi ba amma dai tana sassaita wa dukkanin mai wa'azi ne saiti sannan kuma tana nuna masa ga inda zai yi wa'azi ga inda bai zai yi ba ga inda kuma in ya ga dama ya in ya ga dama kar ya yi ko kuma an ba shi zaɓi saboda ta tunanin cewa wa'azin zai iya amfanarwa malai ce ai izin nasa inda raja'il khairi minhu abinda ayat take nufi kai wa mutane wa'azi in kana sanya ran samun alheri na amsa wa'azi daga gare su hadha fi ghairi ad-da'wa al-ula wannan kan ba a wajen da'awa ta karan farko ba mana ba umarnin da aka fara wa annabi ba kenan umarni na farko da Allah ya fara wa annabi game da wa'azi kawai je kai wa'azi kun fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir har izuwa karshe kaga can kawai umuman aka ce wa'azi a ko ina da ko ina amma da tafiya tai tafiya sai Allah ya kasa mutane ga wanda suke jin wa'azi da wanda ba za su ji ba da wanda kuma ta yi su ji ta yi ba za su ji ba da ka sai ba wa annabi dama na yi wa'azi a wani wajen a wani waje kuma ya ba shi damar in ya ga dama kai ya yi fa ha tablighun liman tanfa'u domin shi wa'azi daman kisar da sako ne ga wanda zai wa amfani wa man la tanfa'u wanda ko sakon ba zai mai amfani ba fa takunu hujjatan lahu sai ya zama hujja ce a gare shi aw alaihi ko a kansa shi wanda zai wa amfani hujja ce a gare shi wanda ba zai wa amfani ba hujja ce a kansa thumma takunu maksusa sannan wa'azi an keɓance shi bi sharɗin nafi da sharaɗin in an san zai yi amfani ففي الحديث يازو أتشين حديثي قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وأن يقع منكي دقى تشنكو يتنجى دهنه فإن لم يستطيع فبلسانه إن بزي إيابي تنجى دهرشي فإن لم يستطيع فبقلبه إن بزي إيابي تأذوشي وذلك أضعف الإيمان وأنكم شين ما في رون إيمان فلا يتي سيذكر من يخشى دفنه زي قرقعه amma man yaksha wanda yake tsoron Allah allah zina rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiquna malai ce yaksha ay yakhafu Allah ta'ala shine wanda yake tsoron Allah ka ayati kamar fadin Allah fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai gargadi da alqur'ani ga wanda yake tsoron narkon Allah wa yatajannabuha al-ashqa kuma hakika al-ashqa mafi tsiya yatajannabuha zai nisanci wannan wa'azi da kake yi ai azzikira zai nisanci gargadin ai ya turkuha janiban zai kyale abin a gefe la yaltafitu ilaiha ba zai kowai ba yayi kalla ba kalmar al-ashqa ma yace bi ma'ana shaqi ana nufin shaqi idan aka ce shaqi da yaren alqur'ani ana nufin kafiri daka al-ashqa shine wanda yafi kowa tsiya yafi kowa kafircewa a cikin mutane to amma kalmar al-ashqa ala wazani af'ala wani lokaci takan zo ba ma'anar tafdili ba ma'anarta ta yau da kullum shine ma'anar shaƙi. da Allah yake fa amma alladhina shaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq kaga alladhina shaqu ana nufin yan wuta kafirai marasa arzikin lahira da haka kalmar ashqa takan zo da ma'anarta kuma takan zo ba da ma'anarta ba anan bata zo da ma'anarta ta tafdili ba amma a wajen da Allah madaukakin sarki yake magana soke taguwar annabi salihu sai ce kazzabat samudu bi tagwaha idin ba'asa ashqaha ashqa anan ala babiha ma'ana Allah yana nuna cikin mutanen annabi salihu samudawa wanda ya fi kowanne iya da kafirci da taurin kai shine guddaru shine lokacin da za a soke taguwar salihu shi ya jagoranta duk sauran suka goyi da bayansa shi kuma ya ci gaba ya je ya aiwatar shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira shi da ashqa sadaka anan da yace wai tajannabu hal ashqa yana nufin ashaqi duk wanda bai da rabon arzikin lahira to ko shakka babu ko kayi wa'azi ba zai saurare ka ba ba zai imani da abin da kake faɗa ba kuma ba zai aikata ba sai Allah ya fassara al-ashqa sai ce allazi yasla an-nar al-kubra shine wanda zai shiga wuta babba malai ce hiya akhira ita ce wutar lahira to duk da aka ce kubra babba ala zani fu'ula ya nuna cewa kenan akwai kuma wata wata wutar karama domin a ka'ida duk inda ji an ce babba akwai karami domin ba daban akwai karami ba ba za a samu babban ba to nan da Allah ya ce sayaslan naral kubra ko allazi yaslan naral kubra wanda zai shiga wuta babba shine malai ce hiya narul akhirah ita ce wutar lahira wasu gura karamar wuta kuwa narul duniya ita ce wutar duniya kuma la ya mutu fiha sannan idan ya shiga wutar kuma ba zai mutu ba a cikinta wala yahya kuma ba zai rayu ba kalmar la ya mutu fiha abin nufi ba zai rayuwa irin rayuwar da 'yan aljanna suke ba amma ba wai ana nufin ransa zai bar gangan jikinsa ba Allah ce innal ladhina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur lalle waɗanda suka kafircewa Allah lahum naru jahannama wutar jahannama tana nan tana jiran su la yuqda alaihim ba za a karɓi rayuwarsu ba a cikinta fa ya mutu balle su mutu wala kaffafa anhum min azabiha kuma ba za a sassauta musu zafinta ba an gane ko sai Allah ce kazalika jazi kulla kafurin haka muke sakantawa dukkan wani kafin da haka dukkanin wata wahala da ka sani dan wuta zai gamu da ita amma ba zai mutu ba duk irin sabubban da a duniya in mutum ya gamu da su yake mutuwa shi zai gamu da su amma ba zai mutu ba a duniya in ka sha guba sai ta tsatsanka hanjinka sai ka mutu a duniya in wuta ta ƙona ka sai ka mutu a duniya in wata wani bala'i ya gamu da kai irin wanda in an gamu da shi ake mutuwa in ka gamu da shi sai ka mutu amma duk a cikin wuta ɗan wuta za su gamu da irin wannan bala'o'in amma ba za su mutu ba ne Allah ya ce innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya duk wanda ya kuskura ya je wa ubangijinsa yana kafiri to haƙiƙa fa inna lahu jahannama wutar jahannama tana nan tana jiransa la ya mutu fiha wa la ya haya ba mutuwa ba rayuwa abin nufi ba mutuwar karɓar rai ba rayuwar jin daɗi ya tajarra'u ya wala ya kadu yusibuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihim azabun zalil dan wuta ya sha guba ya sha tafarfashashen ruwa ya sha kaza ya sha kaza ya ci kaza ya ci kaza duk abubuwan da in a duniya ne ka ci su mutuwa za kai amma ina ba zai mutu ba ubangiji madaukakin sarki ce wa min wara'ihim azabun gali kuma ga azabar mai radadi tana nan tana kona su ta bayan su bayan cikin su kuma sun sha gubar da ya kamata a ce ta tsanka hanjin su su mutu ta tsanka hanjin amma ba za su mutu ba da haka shine Allah yake yaslan nar al-kubra la yamutu fiha wa la yahya mala yake la yamutu fiha fa yastarihu ba zai mutu ba ballantana ya huta domin mutuwa in bala'i ya bala'i hutu ce wala ya haya kuma ba zai rayu ba ai hayatan hani'a rayuwa irin ta farin ciki ta jin daɗi irin wacce yin aljanna suke yi sai Allah ce ni قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله يكي قد أفلها من تزكى للي وندي يزكى أفلها يا سامو ببار أبوكما يا سيرا فأما وشعير يزكى يكي نفي أنا malamai suka ce suratul a'la surace ce makkiya ittifaqan sura ce wacce ta sauka a makka kafin annabi ya hijira ya koma madina wanda dukkanin surorin makka a cikinsu in ka ji batun zakka to ba zakka kuɗi ake nufi ba domin a makka ba a shar'anta zakka kuɗi ba a nan ana nufin zakkar zuciya zakkar rai mecece zakkar zuciya zakkar rai shine tsarkake zuciyarka daga shirka tsarkake zuciyarka daga bid'a kadaita Allah subhanahu wa ala da tauhidi da kuma kadaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya irin wannan yazo a cikin suratul suratul nazi'at hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى Allah ya tura annabi Musa zuwa ga Fir'auna cikin abubuwan da yake da shi hallaka ila an tazakka yanzu kana da sha'awar in nuna maka hanyar da zaka bi ka tsarkaka ka tsarkaka daga shirka ka tsarkaka daga mugunta da keta da ka zaka anan ana nufin zakatun nafsi an gane ko shi yasa Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kada aflaha man zakkaha kaga zakatun nafsi wa kada khaba man dassaha da ta Allah subhanahu wataala ce kad aflaha hakika ya tsira manta zakka wanda ya tsarkake zuciyarsa malai ta tatahhara bil imani ya tsarkaka da imani an gane ko wa min al hadathi kuma ya tsarkaka daga karamin kari da babban kari duk wanda ya wannan to ya samu babban rabo domin matakin samun babban rabo shine tsarki tsarki na zuci tsarki na jiki da shi kake samun dama ka bauta wa Allah da shi ne in ka bauta wa Allah zai karba da shi ne kuma in Allah ya karbe ka to hakika za ka samu babban rabo shi ne shiga aljanna wa zakara suna rabbihi kuma hakika duk wanda ya ambaci sunan wa zakara suna rabbihi kuma ya ambaci sunan ubangijinsa fa salla yayi salla malai ce mukabbiran abin nufi ambatan sunan ubangiji yana mai yin kabbara kabiratul ihrami kabbara harama fa salla kuma yayi sallah ai as-salawatil khams salloli guda biyar da yawa daga cikin malaman fiqh sun dauki wannan ayar akan ayar da take magana akan shurutus sala wanda shurutus sala na daga cikin su taharatul hadasi wa taharatul khabas bayan niyya ko to sannan kuma al-wudu sannan istiqbalul qibla takbiratul ihram qira'atul fatiha qiyamul laha zuwa karshe an gane ko da aka shi yasa malam anan ya ɗauko mana lissafi irin na shuruɗu sala yace abinda ake nufi da tazakka ai ta dahara zakara sma rabbihi kuma takbiratul ihrami fa salla kuma salawatul khamsi to amma wasu daga cikin malaman fiqhun sun ɗauki wannan ayar a matsayin ayar da take umarni da sallar idon, karamar sallah da babbar sallah suka ce kad aflaha man tazakka tazakka ana nufin zakkar da kai an gane ko to sannan wa zakara suma rabbihi suka ce takbiratu ayyami in wanda su ne kabarbari kurullaha fi ayyamin ma'adudat to sannan fa kuma suka ce salatul idi ake nufi to kowanne daga cikin waɗannan maganganu in mun faɗa ijtihadi ne amma ba dasi bane da ke nuna waɗannan abubuwan su ake nufi domin kamar yadda muka faɗa idan mun ce wannan ayar tana magana ne akan zakka sawa'an zakar kuɗi ne yau da kullum ko zakar ku da kai to wannan bi ijma'in malamai ba a sha'anta su ba sai a madina ita kuma surar yan makka ce duk da waɗansu malaman suka ce sharar fage ne na cewa za a yi a nan gaba ko da ba a yi a makka ba da haka suka ce aya tana magana akan zakar kuɗi amma ba tana nufin a fara a makka ba duk da cewa a makka ta sauka tana nufin sai an je madinan sai a fara aya tana magana ne akan salloli guda biyar duk da ba tana nufin a yi su a makka ba tana nufin in an je madina amma shara fage ne tunda shar'anta salloli farlanta salloli sai da aka je ina makka madina to haka nan ma idan mun ɗauka cewa sallar idi aya take magana da zakafin da kai kamar yadda wasu malamai suka yi hadi to wannan ma yana nuna dai shara fage a makka amma aiwatarwa sai an je madina amma kamar yadda na gaya mana dai zakka a nan bisa ga zance mafi rinjaye na malamai shine zakkar rai da haka Allah ya ce wanda ya tsarkake zuciyarsa kuma ya ambaci sunan ubangijinsa kuma ya tsaye da sallah to ko shakka babu wannan ya samu babban rabo abinda ake nufi tsarkake zuciya tauhidi ambatan ubangiji furta kalmar shahada domin tauhidi ba kadai a zuci ake ba sai dai wani bangaren a zuci wani bangaren kuma me a baki to sannan kuma dan ka furta kalmar shahada ka kudurce ma'anarta a zuci baya nufin shikenan ka zama musulmi dole sai ka yi me sai kuma ka ci gaba da yin ayyuka na musulunci na zahiri sallah da sauransu da aka ayat tana nuna haka وذكر اسم ربه فصلى ما ليت ويدخل في هذا جميع شرائع الدين الواجبة دكا الشرعين الدين واجبي سنة شقاك ركشون ونن آية وندك وجب على المكلف أكم بالغي بقدر طاقته ورغدن إيكو فبد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها التي بل برديت أفرون الحياة الدنيا كوكا كنف في في ترايو الدنيا أي على الآخرة أكل لاهرة فتتبعون a hawa a kun sakamakon haka ne kuke bibiyar son zuciyarku da yawan mutane sun fi fifita rayuwar duniya a kan ta lahira a aikace ko da ba a kudirce ba ko da ba a magance ba an gane ko yanzu da yawa daga cikin mutane ka ce wani ka fi son lahira a kan duniya sai ku yi faɗa amma kyale shi aikinsa zai nuna maka haka wani ya ce ya fi son lahira a kan duniya amma aikinsa zai nuna maka kishiyar haka me zai nuna haka shine yanzu da zaka ce masa ga wani aikin lahira dubu goma ake nema amma ga wani gida da zai siya ko ga wani kayan kasuwanci in ya siya dubu goma zai samu ribar dubu goma sha biyar wanne zaka ga an fi kaiwa wancan wancan yanzu da za ka ɗau hula a zaga a ce za a neman taimako na wani aikin addini za ka ga duk naira biyar za a tara ko ma'aikatan banki sun san wannan da sun ga kuɗi naira biyar biyar goma goma sai daga masallaci kuke ko amma idan ka ga damin dubu dubu an ɗaure su balama balama to ka san daga kasuwa ake ko an sai wani fili ko za a siya ko za a yi oda ko kaza to kaga wannan aiki ne yake nuna haka to firuna alhayata duniya dunya fi'lan a aikace yanzu da zaka zo ka ce wa wani babban shehi Allah ya gafarta ma <laughs> Allah ya gafarta ma ba ni filin kan nan na Abuja zai baka amma yanzu da ka kwana ka ne masa ihu da sunan zikiri sai ce ya baka aljanna mana ya fi son filin abuja akan aljanna ya sadaukar da wancan ya ba baka wani da kaga tu'firuna alhayata dunya shi yasa Allah subhanahu wataala yakan gaya mana haka na farko dan ya goranta mana na biyu dan ya sa mana kyamatar duniyar da kuma sa mana jin daraja da san da kimar lahira sau da dama sai ce lahira ta sace sau da dama sai ce ya fi son lahira sau da dama sai ce abin da ya tanadar mana a lahira ya fi na duniya wa ma inda Allah khairul lil abrar wa ma inda Allah khairul lil ladina amanu قل أنبئكم بخير rabbihim ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد kaga Allah yana nuna mana lahira lahira lahira tafi amma mu kuma a aikata muna nuna mun fi son duniya ita duniya mai karewa ce lahira kuma ba ta karau malamai suka ce inda duniya da zinare aka yi ta lahira da taɓo aka yi ta tun da duniya za ta kare ita kwa lahira ba za ta kare ba to lahira ta fi ta saboda shi kullum abin da ake lura da shi dawwama ba karewa ba duk daɗi in zai kare gwanda ka zauna cikin rufin asirin da ba zai kare ba yanzu a ce za a baka duk kuɗin kano amma tsawon na shekara ɗaya amma za a baka cikin rufin ka har abada ba za ka faɗa neman wani abu ka rasa ba amma dai ba za ka zama mai kuɗi ba wanne ka fi so in kana da hankali rufin asirin ya fi kuɗin to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake nuna mana tare da cewa lahira ko a ginin ma ta fi duniya ko a ginin ma yanzu Allah subhanahu wataala ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ku yi gaggawa samun rahamar ubangijinku da aljannar da fadinta ya kai abu da sama da ƙasa ta mutum daya fa ta mutum ɗaya yanzu ka taɓa ganin mutumin da filinsa ya kai sama da ƙasa shi daya a duniya ba za a samu ba domin ya mallaki wannan a duniya to ni kuma ina nawa kai kuma ina naka in na sani shi kadai wancan to amma Allah subhanahu wataala a lahira zai buɗe komai ila wani ya ce to ina za a samu waɗannan filaye? akwai baka taɓa hawa jirgin sama ba ne? in ka hau jirgin sama za ka san akwai waɗannan filayen ko a nan duniyan ba a binciken masana inda ɗan adam da halittu suka cike na duniya bai kai ɗaya bisa miliyan ɗin filin duniya ba in ka hau jirgi za ka gani za ga filin gashi nan inda mutanen suke ɗan ƙos ne haka to kaga ashe akwai filayen amma kila ba mu da damar ginawa ba mu da damar kaza kuma an raba mana da wasu yanzu ba mu kaɗai muke rayuwa ba wani filin ko kana so ya fi ƙarfin ka su zaki suna can amma idan aka tashi alƙiyama su baje su za a yi babu su yanzu da aka duk inda kake so fili gashi nan fetal sai Allah ya baka yanzu wani filin ba za ka iya sarrafa shi ba rami ne wani tsauni ne wani gini ne amma in an tashi alkiyama duk duwatsun nan baje su za a yi fili za su koma su ma kaga akwai filin yanzu wani wajen teku ce amma in an tashi alkiyama tekunan nan duk an tsotse su wajen ya sake komawa fili kaga Allah subhanahu wataala yana da filayen da zai bamu kuma a lokacin an buɗe sama ita ma fa an gane ko ita saman kanta yanzu an buɗe ta ba ta da iyaka duk an raba fulotai an raba filaye na 'yan aljanna da haka Allah subhanahu wa ta'ala yana da abubuwan da zai tanada mana sama da wannan duniyar da muke rayuwa a cikinta san duniya ya kama zuciyar dan adam ba wai sai a cikin wannan al'umma ba a cikin al'ummomin da suka gabata mutanen annabi Musa annabi Ibrahim da sauran annabawan da suka shuɗe duk su ma suna da wannan cutar ta san duniya shi yasa Allah madaukin sarki a cikin dukkan littattafan da ya saukar akwai aya makamanciyar wannan kamar yadda zai gaya mana da kansa a ƙarshen sura inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahim wa musa wannan wa'azin da wannan magana da muke gaya muku mun faɗe su a cikin littattafan da suka shuɗe malamai suka ce in ka kaga Allah yana ta nana ta magana akan abu duk a littattafan sai da ya faɗa to abun yana da matsala babba ba karami bane san duniyan nan shi yake rikita komai komai da san duniya ɗan adam yake kashe ɗan uwansa da san duniya ake hasada da san duniya ake gaba da san duniya ake tsafi da san duniya ake kaza ake kaza ake kaza a wajen mutum mai san duniya in san duniya ya kama zuciyarka babu wani abu fa da ba a yi babu yanzu akwai da yawan mutanen da aka ce musu za su yi kuɗi su yi fasikanci da mahaukata kuma suna yi akwai da yawa mutanen da aka ce za su yi kuɗi su yi luwaɗi suna yi akwai da yawa mutanen da aka ce za su yi kuɗi su sha jinin mutum suna sha in dai mutum wannan cutar ta shiga zuciyarsa to ba abin da ba iya yi ba abin da ba iya yi shi yasa Allah ya ce wannan cuta ce mai girma mutane suna fama da ita tun tsawon zamani shi yasa mu kuma ba za mu gushe ba muna ta jan hankali muna ta nuni akan illarta wal akhiratu ita ko lahira malai ce ai jaza'u haka kamakon tawhul janna wanda shine aljanna khairun shine mafi alkhairi amma liman zakka ga wanda ya tsarkake zuciyarsa wattaba a awamir Allah ya bi umarnin Allah wantaha an nahahu amma naha anhu kuma ya hana ya hanu ga abin da Allah ya hane shi to sannan lahira kuma khairun ita tafi alkhairi wa abqa ita tafi wanzuwa lahira ma ita ce wanzazziya duniya ba ta da wanzuwa domin Allah bai yi duniya dan ta wanzu ba ita ko lahira ubangiji yayi ta ne dan ta wanzu da haka ubangiji ya ce wal akhiratu khairun wa abqa malai ce ai jaza'uha abadiyyun la yanfadi abin nufi sakamakon lahira na dindindin ne ba zai taɓa ƙarewa ba na haza lalle wannan batu na cewa kuna fifita san duniya akan san lahira kuma lahirar ta fi dawwama akan duniyar ai lalle wannan batu lafi suhufil ula yana cikin littattafan mutanen farko waɗansu malaman sun ce inna haza ismul ishara din yana koma ne zuwa ga kad aflaha man tazakka har zuwa ƙarshe ai falahu man tazakka wa kaunul akhirati khairan abin nufi rabon wanda ya tsarkake zuciyarsa da kuma kasantuwar lahira ta fi masa alheri aw mashtamalat alaihi sura ko ma duk abin da sura ta kunsa tun daga farkon ta har karshe min at na daga tauhidi wa isbatur risala da tabbatar da batun manzanci wal wa'azi da yin wa'azi wal jaza da kuma batun sakamako aw sura nafsaha ko ita kanta surar baki dayanta a qawalun mala duk wannan maganganu ne malamai sun faɗa shin ismul ishara na inna haza ga me yake komawa ga dukkan surar ko daga kan kada aflaha zakka zuwa ƙarshe ko iya kada bal wal akhiratu khairun wa abqa an gane ko to da haka dai malamai duk sun faɗi wannan magana ma magana mafi inganci duk komai ma da aka faɗa a ciki wannan ya kunsa da haka Allah maɗaukin sarki ce lafi suhufil ula yana cikin littattafan annabawan farko to kuma sai Allah ya ware annabawan ya ce sufi Ibrahim wa Musa littafin annabi Ibrahim da kuma littafin annabi Musa shine mala yake ai almunazzala qabla alquran littattafan da aka saukar kafin a saukar da alqur'ani al-imam al-qurtubi a cikin littafin sa na tafsiri yace anna sufa ibrahim shi sufi ibrahim kanat amsalan littafi ne da Allah ya ba annabi ibrahim amma kawai buga misalai ne a cikin sa babu magana hukunce hukunce sai maganar misalai kamar misalin kaza da kaza kamar misalin kaza da kaza dan mutane su fahimta domin bil misali ya tabihul makal wa bil misali yafhamul himar da misali ne ake gane al'amura da misali duk nauyin kwakwalwarka ko jaki ne kai sai ka fahimci abu wa sufi musa shi ka sufi musa kanin mawa'il shi ko wa'azi ne kadai a ciki an gane ko sannan wa zakara namazija laha imamul qurtubi ya ambaci misalai na sufi ibrahim da kuma wa'azuzzuka misalai na annabi musa wanda yake cikin sufi musa alimamu imam fakhruddin razi a cikin tafsirul qur'an al-azim nasa ko a tafsirul kabir ya kawo asar daga ruwayar abu zar al-gifari ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kam anzalallahu min kitab littafi nawa Allah ya taba saukarwa a duniya fa qala sai an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da abu zar wa arba'ata ko wa arba'atun ɗari da hudu littafi Allah ya saukar sai ce ala adama asharu suhuf adamu shi kadai an saukar masa da littattafai guda goma to kaga cikin ɗari hudu saura ɗari da a cikin ɗari da hudu saura casa'in da hudu ko wa ala shi annabi shi su kuma an saukar masa hamsi na sahifa shi kadai littafi hamsin aka saukar masa wa ala idris salasi na sahifa annabi idris kuma an saukar masa da littafi talatin shi kadai wa ala ibrahim asharu saha'ib ibrahim kuma an saukar masa da littafi guda goma wattaurata wal injila wa zabura wal furqan to sannan kuma da attaura da linjila da zabura da kuma alqur'ani to sannan malamai suka ce wannan yake nuna Allah subhanahu wata'ala ya ambaci waɗansu abubuwa a ƙur'ani wanda ire-irensu sun zo a cikin littattafan da suka wuce kamar irin wannan inna hadha lafi sufi sufi ula sufi ibrahima wa Musa ma'ana duk suratu sabbi da kake gani duk abin da ta kunsa saƙon ba a iya ƙur'ani kaɗai aka taɓa faɗa irinsa ba an faɗa a littafin annabi ibrahim kuma an faɗa a littafin annabi musa to haka ma a cikin suratul najmi Allah ce am lam yunabba bima fi suhufi musa wa ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukra. wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura har zuwa ƙarshe duk wannan ayoyin na ƙarshen suratul najmi akwai su a sufi ibrahim akwai su a sufi musa Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace malam ne maka fatan alkhairi da kyakkyawan ƙarshe na gode Allah ya faka da alkhairi yace dan Allah malam shin tsakanin iyaye da iyali wa ya fi haƙƙi cikin ciyarwa tufatarwa ga mutum to kamar yadda malamai suka faɗa daga cikinsu shekul islam ibn taimiyya mata takan fi iyaye haƙƙi na ciyarwa da tufatarwa a wasu lokuta a wasu lokuta kuma sukan iya zamowa daidai amma babu lokacin da iyaye suke fin mata an fahimci wannan kuma ka gane ba ta muka yi mata ta fi iyaye ba kamar yadda ba mu taɓa cewa miji ya fi iyaye ba amma akwai wasu haƙoƙi da shari'a ta ɗora wa miji wanda a wasu lokutan ya fi iyaye wannan haƙƙin kamar haƙƙin biyayya a lokacin da matarka take ƙarƙashin kulawarka da cinta da shanta da tufafinta da lafiyarta duk a ƙarƙashin ka yake to a wannan lokaci ka fi iyaye haƙƙin ba ta umarni da iyayenta za su ce taho ka ce karki je to dole ta bi ka binka ne daidai shi ya ma za ku ga iyayen waɗanda suka san haka masu hankali ba za ma su taɓa yadda umarninsu ya ja da umarnin mijin ba da yawan iyaye sukan ce da 'ya'yansu ku bi ku? ko ba haka ba to amma a lokaci guda ba fata ake miji ya fi uba ba ai miji ba zai taba hawa kujerar uba ba kamar yadda shi ma uba ba zai taba hawa kujerar miji ba shekul islam ibn ya ce abin da ya sa muka ce haka saboda su kansu iyayen in ka kalla me yasa shari'a ta ce dole a yi musu biyayya ai saboda wannan nauyin da ta ɗora musu ne da cin da cinka da shanka da kula da kai da komai shari'a ta ce su yi maka shi yasa ta ce kai kuma kai musu mai biyayya to lokacin da mace ta yi aure ai duk waɗannan yanzu an ɗauke daga hannun iyaye an maida su hannun wa miji to kaga in ya zama wani zai ba da umarni sama da miji shi kuma mijin shi yake tsawainiya to ya zama abin da bahaushe ke cewa kura da shan duka gaddi da kwashe kuɗi to sannan shi ma miji mai hankali mai tarbiyya ai ba zai taɓa in ja da mi da iyayen ba amma dai wannan magana ce ta fata fatawa magana ce ta ilimi haka shari'a ta tsara haka shari'a ta tsara to haka nan iyaye idan muka dawo bangaren su shi kula da iyali fardu ainin ne amma kula da iyaye fardu kifaya ne ka san kuma fardu ainin ya fi fardu kifaya karfi in aka ce fardu ainin abin da ba zai yi wani ya maka ba kai za ka yi kayanka amma fardu kifaya abin da wani zai iya yi a madadinka kuma ya yi yanzu matarka duk wanda ya ba kudin kuɗin ne ko ya ciyar da ita ko ya tufatar da ita ko babanta ne a lokacin tana amsa sunan matar ka taimakon ka yi amma shi ba wajibin sa bane yayi ko ba haka ba amma mahaifiyarka musamman in tana da miji ko babanka ko wani shi ya zama wajibi ya ciyar da ita yanzu kai in ka ciyar da ita me kai taimakon ta kai taimakon ta kai kuma yanzu in kai ba yi ba shi za a tambaya kai ba za a tambaye ka ba ka fahimci wannan sai dai a ce wani baka kyauta ba amma ba za a ce baka sauke haƙi ba kuma idan ba ita ba kai kadai ta haifa ba to ai kanin ka ma zai iya yin wannan abin wanka ma zai iya yi ko ba haka ba wata yakka za ta iya wani kanin ka kaga dai ya zama fardu kifaya allazi idza kama bihi al-ba'd saqata al-ismu 'an baqi to da haka wannan shine abin da shari'a ta kalla yanzu idan wani wanka ya bawa mahaifiyarka abinci ko ya sai mata gida kana da wata fitina sai dai ka yi me sai dai ka gode masa ka kyauta ka yi wa hajjiya kaza kaza kaza amma yanzu da wani wanka zai zo ya ɗauki kuɗi ya ba matarka gobe ma ya bata jibi ma ya bata ba sai ka fara wani tunani ba kai ta masu karin magana suka ce wai wani karin magana ne mai tsokana wai Allah ya sa abokinka ya kai matarka maka ko makocinka ya biya wa matarka maka kaga wannan akwai tsokana a ciki shi makocin ni ne makocinsa ko ita ce makociyarsa me yasa ni ba zai biya min ba in ya so ni in biya masa da haka dai ya'yan uwa mu fahimci wannan da kyau iyaye Allah subhanahu wata'ala ya ce a kula da su don neman albarkarsu don kyautata musu amma Allah cikin hikimarsa kowa ya raba masa aikinsa ana samun matsala ba kaɗan baka samu wasu iyaye mata suna kishi da matan 'ya'yansu duk abin da aka yi wa mata ɗanta sai an mata to wannan ba ƙaramin matsala ba ce kuma iyaye yaran da ba su fahimci addini ba iyaye sun fi da su akan haka kuma musamman masu son su bi iyayen bai fahimci addini ba kuma yana son ya mata biyayya to sai ta wahal da shi ya sai wa matarsa sarƙa gwal ita ma sai ya sai mata ya sayo matarsa Jan baki ita ma sai an sai mata tsohuwa fa to hikimar Allah shine da ya rarraba aikin mahaifinka ita shi mata wannan ko ba haka ba kuma ita ma ta ci zamaninta fa ta ci zamaninta Allah ya ji kan malam albani na zaria kun sai yana da kalmomi masu kaushi da ya zo magana akan irin wannan matsala yace duk matar da kaga tana kishi da matar ɗa tana tayarwa da ɗanta hankali akan matarsa wai sai ɗan mata abin da aka yi wa mata ko ba ta so matar ɗanta ta sake a wajen mijinta ta ya ita to ita ma ta san ta cuci mahaifin kawai ba ta so a rama a kanta wani so ne na iyaye a fakaice da haka dai Allah subhanahu wata'ala ya raba kowa aikinsa kowa ya yi ɗawainiya da iyalinsa to inda suke zamowa daidai da daidai ta fuskar haƙƙi ya zama kai kaɗai ta haifa ko a cikin 'ya'yan kai kaɗai ke da halin kai mata an gane ko to sannan kuma ya zama cewa ita ɗin kanta ba ta da hali to a wannan yanayi haƙƙinta zai dawo kanka idan ba ta da miji ko mahaifinka ko wani haƙƙinta ya dawo kanka to irin wannan yanayi shi kuma ba ce aka yi ka daidaita ta da matarka ba kai mata bukata irin tata a yanayinta kai wa matarka bukata irin tata a yanayinta domin ko mata da Allah ya halatta mana mu auri sama da ɗaya kuma ya ce ni adalci adalcin ba shi ne wai mai musu komai daidai ba wannan gidajen tunani ne Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu a da sai ka ga mutum in zai ɗinka kaya a gidansa yadda ka san makarantar boko uniform yake duk an sa a tamfa iri ɗaya har da shi ma shi yana ganin wannan adalci da ba haka bane ba wata tana sha'awar atamfa wata leshi take sha'awa wata material take sha'awa karka sa musu ka ce kai adalci dole kowa ya sa a tamfa to a ƙarshe ma za a wayi gari duk ba ra'ayin ka ɗauka ba ra'ayinka ka ɗauka a'a to sannan wata atamfar ma ai yadi biyar zai mata tana da kiba wata sai an sa biyar da rabi wata biyu ma zai ishe ta to in adalci ne sai a ce mai biyu ma a bata biyar kaga wannan ba shi Allah yake nufi da adalci ba abin nufi in waccan kai mata a tamfan dubu goma to waccan ita ma in leshi take so na dubu goma waccan in material take so ita ma na dubu goma amma ba dole sai sun zama kala ɗaya ba haka yanayin cin abinci wata suna da ci wata ba ta da ci ya ce to tun da waccan ta ci malmala uku ke ma sai kin cinye ko kuma tun da waccan bata ci uku ba biyu ta ci ke ma ki hakura ki tsaya a biyu alhalin za ta iya cin uku tun da ka ɗauro ta kuma ka san za ta ci uku sai ka ba ta to wannan shine abin da ya kamata to da haka abin da ya sa muka ce iyaye a nan suna da haƙƙi a kanka makwamancin irin na matarka abin nufi wajibi ka kula da iyalanka wajibi ka kula da mahaifiyarka ko iyayenka a nan kalmar wajibin ce ɗaya amma ba abin da za a aiwatar ɗin ba ne ɗaya duk lokacin da ka ji mahaifiya tana cewa ita ma sai an sai mata kayan kwalliya irin na yarinya budurwa ai ka san an nemi rigima an nemi rigima kuma da yawa waɗansu daga cikin ƴaƴan su ne waɗanda ba su fahimci rayuwa ba su suke haɗa rigimar suke haɗa gwarmai yanzu wani duk abin da zai wa mahaifiyarsa sai matarsa ta sani ina ruwanka ina ruwanta wani duk abin da zai wa matarsa wai biyayya ce ya je ya nuna wa uwar ga kayan sallar su wance waye sa ka waye ce kayan sallar ta daban nasu daban kowa ya gani a jikin kowa ba ruwan kowa da kowa mahaifiyarka tambaye ta me take so in Allah ya hore ma zaka iya yi mata matarka me take son Allah ya hore maka yi mata amma ba sai kai shawara da wata wajen wata ba a nan rigima take shiga wata uwar in dai sai an biyo ta wajenta to ba za ta bari a kai musu mai kyau ba wasu kuma in dai za a biyo ta wajensu to su ma ba za su bari a kai mata mai kyau ba to da haka ba inda Allah ya ce abinda za ka yi wa matarka sai ka sanar da mahaifiyarka abinda za ka sanar da mahaifiyarka za ka yi wa mahaifiyarka sai ka sanar da matanka wani yana ganin aishi ƙololuwan mai biyayya ne komai ma sai ya tambayi hajiya a ba wanda ya ce ko in ya shafi hajiya a tambaye ta bai shafe ta ba ba ruwanta amma kar ka jawo kanka fitina Allah ya ce la tasalu an ashiya in tubda lakum uku. kai ne garin zakara garin tone tone zaka tono wa kanka wuka kuma ta zo ta yi ta gallaza maka da ka dai babu wannan a ka'ida ta shari'ar musulunci cakuɗe irin waɗannan al'amura shi yake sa al'amura sai su zo su cakuɗe maka kuma sau da dama na sha faɗa galibi inda aka fi samun irin wannan matsala da waɗannan rigingimu idan aka yi rashin sa'a kana da fitinannin ƙanne ko yayye mata sai su zo su yi ta ziga maka mahaifiyarka musamman irin matan nan da su suka rasa samun auren to ita kuma uwar sai ta ce dole duk abin da kai wa matarka sai kai wa ƙannanka ba inda Allah ya ce da abin da ne mata ta sai ne kanni na ai kanni na ba mata na bane suna da iyaye ke ma su ce ki musu mata wa zai mata yanzu ni zan mata suna da samarin da suke so kila su aure su ko ma mazan su da suka aure su su ma su musu amma idan ya zama ka kai mata irin na matarka daidai kuma mijinta ya mata yanzu ta fi ka morewa fa bi ta ci ta ci rabon gidansu ta ci rabon gidan wani ko kuma a yi rashin sa'a kana da kannan su kuma suna gidan da kila su ba sa jin daɗin to sai zo su ta ziga maka tsohuwa sai ta ce duk abin da aka yi a nan gidan ita ta haifa wasu suna jin daɗi ita kuma a can ba nata ba sa jin daɗi ta wannan kaddara ce haka Allah ya so sai a kai musu addu'a su ma su ji daɗin amma ba a zo a tsawwala wata ko a matsa wata ba wannan ba zai sa su ji daɗi ba sai dai su ma su daɗa shan wahala da aka iyaye mata masu albarka wanda galibi su aka fi samun rigima da su a irin wannan babin su gane cewa shiga irin waɗannan abubuwan bai kamata ba kuma su ma 'ya'ya masu albarka masu son wa iyayensu biyayya su daɗa haƙuri galibi dama ɗa mai albarka mai biyayya ya fi samun wannan ƙalubalen amma ɗan da aka san ma ba mai biyayya ba ne ko ta kansa ba a biyowa tsoronsa ma ake in kaga iyaye suna lallaɓa ɗa da sun san sun sa karya ta yake ba ma ƙetara ba amma an kaga ane maka kwaine ne yau ai maka tsaraba can gobe ai maka tsaraba can to bai biyayya ne to kai hakuri ka ci gaba da biyayyar amma kada ka yadda biyayyar iyaye ta sa ka zalunci wani yanzu wani daidai dariya da matarsa baya iyawa in dai a gaban mahaifiyarsa ce ba ka so akwai da yawa iyaye masu haka akwai wani bawan Allah da yake ba mu labari gidansu ɗaya da mahaifiyarsa da iyalinsa ya yi yi ya raba mata gida yana da halin fa ya kai mata gida amma ta ki sai dai ta zauna tare da shi gadin ka take wai ka a cutar mata da yace to wallahi ba wannan bane da da kwana take ba ta bacci uwar da ya shiga daki da matarsa mun TV za ta kwankwasa kofa kwan kwan kwan eh zumbure ya fito ta ce ya na ji shiru ce to ya ba za ki ji shiru <laughs> dole ki ji shiru yace wallahi haka za mu kwana da ita kullum malam na rasa yadda zan yi da ita da ce ba ta da kawunne ka je ka haɗa ta da kawunnanta to wata in aka yi rashin sa'a in fitina ta fitina ita ma maganar kawunnanta ba ta ji amma kuma tana so ta tursa ɗanta shi kuma ya ji ta an gaya mata bai kamata ba ki rinƙa masa haka wannan ɗin naki mai albarka mai biyayya da yawan wasu neman irin sa suke amma ke kin samu kina ta gallaza masa yau ki fito da tsaraba kaza can gobe ki fito da tsaraba kaza can to dai mu gane a irin wannan sai dai a yi ta rarrashin su a yi ta lallaba su amma ba za a yi musu abin da suke so ba saboda za a shiga haƙƙin wani manzo ya ba mu ka'ida la ba'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq kuma Allah ya ce iyaye a kyautata musu amma ya ce wa in jahadaka li tushrika bi a wata ayar ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma idan iyaye suka ce ai saban Allah a takaice shirka da duk wani abin da yake makamancin haka na sako ba a biye musu amma wa huma fi duniya ma'rufan a zauna lafiya da su in ta ce kayi ka ce eh yi amma nan ko ka yin ba ina jin ko a satin na sai da wani bawan Allah ya tambaye ni irin wannan matsalar da mahaifiyarsa to amma shi baya sai mata ƙarya na ce wannan ƙarya ta halatta ce mata kayin amma kar ka yi Allah bai tsora maka kai ba sa'ad dan abi wa mahaifiyarsa ta ce za ta daina cin abinci ta daina shan abun sha ta zauna a cikin rana har ta mutu ta bar masa abin kunya ko ya bar addinin musulunci fitowa ma ya karar ya ce mata in kina da rai ɗari ina gani za su rinka fita wallahi sai dai su fice amma ba zan daina wannan addinin ba don gaskiya ɗaya take da aka gwanda ki dawo cin abincin ki ki dawo shan abin shan ki kuma Allah ya saukar da ayoyi ya goyi bayan abin da ya ce abin da ya daidai ne to haka nan ga annabi ibrahim irin yadda suka yi sato kasa katsi da mahaifinsa akwai tarihi da yawa na magabata iri-iri ko ba a babin shirka ba idan suka nemi kyautatawa iyaye a kyautata musu a yi musu duk iya abin da ake ba amma da kaga sun fito da wani abu na daban ba haka ba in wani ne ma sai kai mai tsaki ka tafi ko to amma su iyaye ba za a yi musu tsaki ba amma sai ka ce to to to ta raba ka da kowa ko? Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik